ga dare yana shirin yi musu a dajin fargabansa kada sojojin su ce za su tafi kana tunanin yan uwanka za mu same su lokaci yana kure mana sojan ne ya yi masa maganar gibril bai samu damar amsa masa ba saboda tashin hankalin da yake a ciki sai fama mawar ga ƙwayar idanuwansa yake yi akan bishiyoyin da ke a kewaye da su suna cikin tafiya suka karaso gaban wannan ramin mai ɗauke da tabo har za su gifta shi kwatsam sojan ya ji ya taka wani abu da sauri ya dage kafarsa yana kallon wurin silifas ɗin da ke a saman ciyayin gabriel na ganin takalman ya tsugunna tare da kai hannu ya ɗauke sa gabansa ne ya faɗi a gigice kalli sojan tare da furta takalman ‘yar uwata ne ya gane silifas su ne da tsohuwa ta mira ta yi musu kyautar su dama tun da suka shigo dajin takalman suke yawo da takalman suke yawo a kafafuwansu shi yasa ko kaya ba ta taɓa shigar su ba dan Allah ka taimaka min wallahi takalman su batul ne yan uwana muryarsa na rawa yake maganar cikin kagara waige waige sojin yake yana bin ko ina na dajin da kallo kafin ya sauke idanuwansa a ramin taɓon kasancewar sojoji suna da ƙwarewa wurin sanin ta kan daji nan take ransa ya bashi cewar taɓon da ke a wurin rami ne mutum zai iya rabzawa cikinsa musamman ma wanda yake gudu cikin fitar hayyace matsawa ya gaban ramin bayan ya soke bindigar hannunsa a kogunsa ya dan tsugunna saman kafaɗarsa, a tsanake ya tura hannunsa cikin ramin taban cikin sa'a ya damƙo gashin ɗaya daga cikinsu matsar da hannunsa ya yi riko hannunta ya ɗago da ita gaba ɗaya jikinta ya ɓaci kace-kace da taɓan ba ka iya ganin komai na fuskarta hatta gabriel bai gane wace ce a cikinsu ba kasa sojan ya kwantar da ita tare da ƙara zura hannunsa ya kara cikko hannun wata ya ciro ta bayan ya kammala zaro su su duka ukun gabriel ya ce masa su kenan babu saura jin haka yasa sojan zaro wayarsa ya sanar ma sojojin da ke a bakin helicopter din cewa sun ƙara samun yara uku a zo stretcher a ɗauke su cikin kankanin lokaci sai ga sojoji sun zo da abin ɗaukar duka uku suka ɗaura su saman sa, kamar tsummokare haka suka nannaɗe sojoji biyu ne suka tafi da su zuwa inda jirgin yake hankalin Gabriel ya dan kwanta sam ya manta da Haris sai da suka kamo hanya za su tafi jirgin ba zato ba tsammani suka ci karo da Haris a some ba tare da bata lokaci ba sojan da suke a tare ya saɓe shi saman kafaɗa suka nufi jirgin bayan sun shiga su dukansu matukan jirgin suka ta da shi da wata iriyar jijjiga tayoyin jirgin suka soma motsawa suna yin tafiya sannan a hankali gabriel da ya kasance shi kadai idan shi biyu farin ciki duk ya cika sa san bai yi tunanin wace kasa za a kai su ba hankalinsa bai kai nan ba fatansa su bar dajin cikin ƙoshin lafiya bayan tashin jirgin sama da ɗaya daga cikin sojojin da ke a tsaye bakin kofar helikwafta ɗin ya kange tactical point ɗin hannunsa jikin sa, yana magana cikin harshen turanci muryarsa na fita da aman murya saboda karfin iskar dajin Allah sarki wannan kenan alhamdulillah yau dai Finally, sun bar Evil Forest fatan nasara. Allah sarki, gidan ɗan iya gabaki ɗayansu sun halara a bakin interior hall na shiga falon gidan. Momi da Mami sun yi matukar yin kyau cikin shigar les. Zara da Alina sai Abi da Onkul dan iya sun yi shiga ta alfarma ba komai ne sa su fitowa ba face ta rabar su hajiya Adama. A kagare suke da ganin bakin nasu. ba da jimawa ba suka kira alina a waya suka sanar da ita cewa sun shigo garin abuja har ta tura musu da adres ɗin gidan karar hon ɗin motarsu ne ya sa su sakin fuskarsa da sauri mai gadi ya fito daga ɗakin amin da sauri mai gadi ya fito daga ɗan ɗakinsa ya je ya buɗe musu gate a hankali dan ƙarerriyar motar uncle abdullahi kirar ki optima ta kunna kai cikin gidan kai tsaye ta nufi wurin ajiye motocinsu bayan yayi yi fakin ɗin motar ya fito daga ciki fuskar nan ɗauke da annori, ya ɗauki wankan shadda gizna kafafuwansa na a sanye da takalmi mai launin shaddarsa kamshi ta ko ta ina na tashi zagayawa ya ta oda sai ɗin motar ya buɗe mahajiya adama kofa kafar tata ta fara zurowa nan take zara ta ɗan zaro ido tare da kallon alina murmushin gefen fuska alina ta sakar mata dan ta fahimci abin da ya sa zara mamaki wato tsadar dogon takalmin da ke kafar hajiya adama zara ta kware zara ta kware wurin sanin farashin kaya a kunne ta yi wa alina rada sirikarki ta ji naira yasin takalmin kafarta kalar na saratu obin na ne girgiza kai alina ta yi ba tare da ta tanka mata ba lokacin da hajiya adama ta karasa fitowa daga cikin motar ba karamin tafiya ta yi da idanuwansu ba saboda tsabar wankan kece rainin da ta ɗauka na tsadaddun Swiss cutlass launin brown mix with yellow riga da zani ne ta ɗaura kanta ya sha ɗaurin ɗankwali sarkar wuyarta da awarwaron hannunta da zobobinta duk na zinari ne ta rufe mayafin kayan a saman kafaɗarta babu makeup a saman fuskarta zallar kyan da Allah ya yi mata ne hajiya adama akwai kyau ga dare kallon abdullahi ta yi fuskar ta ɗauke da murmushi da hannu ya yi mata nuni da surukarsu da ke a tsaye suna fuskantar su mu je ko sai lokacin ta lura da su tafiya suka so mai a jere tun kan su ƙara so zara take ta faman ingiza kafaɗar anila ki je ki tarbo su kunya ta hana alina zuwa har sai da suka ƙara so abi yana dariya ya riƙe hannun abdullahi suka fara yin gaisuwarsu ta manya marhaban marhaban lale surakaina na gari sassanninku kun sha hanya ku so ciki ya ja hannun Abdullahi mami da Hajiya Adama suka rungume juna fuskar kowannen su dauke da murmushi bayan sun raba jikinsu ummi ta miƙa mata hannu suka gaisa a mutunce sane da zuwa Hajiya mu shiga daga ciki ta yi maganar tare da jan hannun Hajiya Adama wanda idan take a kan Alina sai faman noke kai take yi kunya kamar bafulatana ni kaina da nake bafulatana ba ni da kalar kunyarki da zolaya Hajiya Adama ta yi maganar yayin da suke shiga cikin babban falon gidan daddaɗan kamshin su ya gauraya da sanyin AC a saman sofa mai mazaunin mutum uku mami da ummi da hajiya adama suka zauna abi da onkul ɗan iya suka zazzauna a saman tusita alina tana zaune saman wansita yayin da zara ta ɗan zauna saman hannun sofa ɗin da alina ke zaune sai faman wa juna murmushi suke yi gaisuwa ta musamman suka ƙara yi wa junansu cikin girmama juna da mutuntaka Onkul ɗan iya yana faman washe baki ya ce Abdullahi, ka ne ka koma haka? Gaskiya mun daɗe ba mu haɗu ba. Tun lokacin da ka fito daga cikin mota, idanuwa na suka yi tozali da kai. Sai daga bana ya faɗi. raina na ce ina muka samu bakin bature. Abdullahi hutu ya zauna maka daga kai har hajiyar taka. Kun da zumunci ko in ce mun ya da zumunci. Allah da ya shirye mu. Dariya suka sake ga baki ɗayansu. Umme ta ce ya gajiyar tafiya. Na san kun jiga ta sosai. tafiya daga Jos zuwa Abuja ba abu ne mai sauki ba kuma yi kokari da na gan ku da kuzarin ku. Mami ta ɗaura da cewa alhamdulillah mun gode ma Allah da ya kare mana ku ya tsare mana ku har kuka kara su lafiya wannan abin farin ciki ne a gare mu ga mu ga surukanmu mutane masu kima da daraja muna ƙara yi muku barka da zuwa maganar mami ta yi matukar faranta zuciyoyinsu musamman ma hajiya adama da har sai da ta dan saki murmushin da ya bayyana jerarrun fararen hakoranta a tsanake ta ce a gaskiya ba za mu iya musulta farin cikin da muke a ciki ba ni da matan da muka fito daga cikin mota raina ya bani mun zo gidan mutunci da karamci musamman ma da na ji gidan ankul ɗan iya ne masha Allah fatan mun same ku lafiya a tare suka haɗa baki lafiya lau alhamdulillah Uncle Abdullahi ne ya so mai yin magana cikin dattako da halin girma. Mun ji daɗin samun ku cikin ƙoshin lafiya abin farin ciki ne wannan kuma muna godiya da irin tarbar da muka samu. ina imana fatan kamar yadda muka haɗa anan nan ubangiji Allah ya haɗa mu a gidan aljanna alfarma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kusan a tare suka hada suka haɗu wurin furta kalmar sallallahu alaihi wasallam ya kamata mu fara yi wa annabi salati abi ne yayi maganar tare suka ɗaga hannuwansu bayan sun yi salati ya ci gaba da jero musu addu'o'i suna amsawa da amin amin bayan ya kammala onkul ɗan iya ya wurga idonsa akan Alina da ke ta faman sakin murmushi tana noke kai jin muryar shi ta sa ta dago da ido tana kallon sa da kowa ya sakar mata ungona jira kike sai mun ce ki je ki gaishe da surkan naki yarinya sai ka ce jinin fulani tun tsarewa sakai da dariya ga baki ɗayan su yayin da yi magana yayi matakar basu dariya Hada Alina da sauri ta miƙe daga saman sofa ta nufi Hajiya Adama daga kasa saman kafet ta tsugunna gefen kafar hajiya adama muryar ta kasa kasa ta furta sannan ku da zuwa ya gajiyar tafiya ya kuma aka baro mutanen can daura hannu ajiya adama ta yi a saman kafadar anila lafiya laudauta illo fatan na same ku lafiya lafiya ta amma anila ta amsa da lafiya lau kafin ta matsa gefen uncle abdullahi ta gaida shi da fara'a ya amsa mata bayan sun gama gaisawa da alina zarar ta gaida su suka amsa mata kafin daga bisani mami ta ce bismillah mu shiga ciki ku huta kada mu cika ku da surutu ta faɗi hakan ne don ta san yanayi na matafiya matafiya sun fi bukatar hoto miƙewa suka yi mami da abi na a gaba hajiya adama da onkul abdullahi suna a biye da su wuce a wucewa a biye da onkul abdullahi zuwa ɗakinsa ita ma mami ta wuce da nata ɗakin tare da hajiya adama bayan tafiyarsu fira ta ɓarke a tsakanin zara da ummi a lokacin onkul ɗan iya ya fita waje domin amsa kiran da aka yi masa a waya wallahi ummi takalman kafarta kamar na saratu obinna kin san ko kudin su ya kai dubu talatin dan zaro ido ummi ta yi tab alina ashe a tajiran ma a sai a tajiran masu kuɗi ne ai na ga sarkar wuyanta da awarwaran hannunta duk na zinari ne gaskiya kin take a yarinya mai ƙashin arziki kwabe fuska zara ta yi ni kuma mai kashin tsiya ko umi na dariya ta ce ni dai ban ce ba ke ma ina miki fatan miji na gari da surukai na gari ya tsina fuska ta yi kasa kasa da murya ta furta siriki na gari kamar always surukai na gari hamshakin masu kuɗi irin hajiya sarauta Alina da ke zaune saman kafet ta miƙe ta koma saman sofa ta zauna. Ummi ta kalle ta. Na san za su buƙaci ganin jikansu, gashi ya tafi school. sai kusan shida a maraice za a tado su saboda lesson na islamiyya da ake yi musu zara ta ce zan kira mahabub a waya ya ji ya ɗauko shi ni fa dama can ban so aka sanya shi hada islamiyyar ba a ce kullum sai karfe shida zai dawo gida in ban da weekend harara ummi ta dan watsa mata sannu uwarsa islamiyyar ce ke ba kya so yayi kenan sai dai na bokon girgiza kai zara ta yi ba haka nake nufi ba ummi yaron yayi karanta brain ɗinsa ma karama ce ta yaya kuke tunanin zai iya ɗaukar duk abin da aka koya masa tunda suka fara magana alina ta yi shiru tana kallon su a can kasan zuciyarta kewar baby junet ce ta addabe ta maganar zara ta sa duk ta ji babu daɗi ita kanta ba da san ita kanta bata san yana kaiwa har karfe shida ba sai dai amin ita kanta ba da san ta yake kaiwa har karfe shida ba sai dai ba yadda za ta yi ita kanta tana so yaronta ya saba da karatun boko da na addini Tsawon lokaci suna fira a tsakaninsu jefe-jefe har aka fara kiran sallah. Abi da Uncle Abdullahi suka fito da haramar zuwa masallaci. A barandar gidan suka yi arba da Uncle ɗan iya zaune saman kujera yana danna waya. Abi ya ce da shi ya tashi su je masallaci. anan nan suka jera shi ya shiga gidan ya ɗaura alwala kafin ya dawo suka ɗunguma zuwa masallacin da ke kusa da gidansu. A can cikin gidan kowa ya koma ɗaki domin yin sallar magaraba. Hankalin Alina ya ki kwanciya jin shiru mahabub bai dawo mata da yaranta ba gashi har an kira sallah a zaune take saman darduma hannayenta biyu a sama tana jera addu'o'i ta sha dogon hijabinta ba zato ba tsammani ta ji saukar mutum a saman bayanta ya kankame ta yana tikar dariya Baby mommy is back gabanta sai da ya faɗi da ta ji muryarsa tukunna ta sauke ajiyar zuciya haɗi da ɗan sakin murmushi jin ya kira ta da sunan da malamansu suke kiran shi wato baby mommy bayan ta shafa addu'ar ta zagayo da hannunta ta riko dantsansa ta zagayo da shi tare da zaunar da shi saman cinyar cinyarta kamar kullum fuskar shi duk jirwayen hawaye uniform din jikinsa riga ce fara sai wando red color daga saman rigar akwai yar coat launin ja kafin ya tafi school sai da ta gyara masa sumar kansa amma yanzu da ta kalli sumar kan nashi a hargitse take idanuwan shi luhu-luhu ya furta momi kin ga ban yi kuka ba yau ko ai kin ce in daina murmushi a fuskar ta ta ce jirwayen menene akan fuskar ka tai maganar tana nuna hawayen da hannunta kwaɓe mata fuska yayi mami ai ni ba ke nayi makoka ba onkul mahabub ne da safe da zamu school ya cinye min chocolate ɗina da kika saka min a basket idanuwansa cike tabu da kwalla yayi mata maganar ransa ya ɓaci ɗaura fuska alina ta yi na rasa gane me ke damun mahabub shi bai siya maka ba sai dai ya cinye maka tur wallahi an dai ji kunya mommy don't worry ni ma ai na rama da me ka rama da mamaki ta yi masa tambayar hannu ta ga ya zaro cikin aljihun wandonsa ya zaro ɗan karamin box mai kyan gaske ya nuna mata menene wannan shi umin murmushi baby momi ya sake please momi kada ki mun faɗa ina so yadda ya sani zubar da hawaye na shi ma yayi kuka a motarsa na samu wannan buɗe ki gani abin da ke ciki yayi maganar yana mika mata box ɗin bayan ta karɓa ta bude akwatin haɗaɗɗen zofan azurfa ne na mata mai kyan gaske sto ɗin jikinsa har kyalkyali yake yi jinjina kai alina ta yi lalle mahabub ya iya ya iya kashe ma 'yan mata kuɗi amma bai iya kashe ma ɗan uwansa ba dama irin su babu mai cin moriyar su sai mata kowace mai sa'ar ce wannan ya siya ma zobe kuma daga gani mai tsada ne mummy daga ni sai ke kada ki faɗa masa ni na ɗauka mu bar sa yi ta wahalar nema shi ma ya ji idan akwai daɗi cikin ɓacin rai yake yin maganar bebin momi ainihin farin cikin ka shine nawa don haka karɓi box ɗin nan ka ɓoye mana shi cikin rigar filo karɓar zoben Junet ya yi da gudu ya nufi gado ya haye tare da riƙo filo ya zuge zip ɗinsa ya tura box ɗin abin mugunta ya samu sai faman sakin murmushi yake yi kamar gonar auduga miƙewa ta yi daga saman sallayar bayan ta cire hijab ɗin jikinta ta tura a white robe baby junet ta ɗauka ta nufi toilet da shi wanka ta yi masa bayan sun fito ta ɗaura masa riga da wando na shadda ta zira masa kayan a jikinsa ta feshe ko'ina na jikinsa da turarruka bayan ta kammala gyara masa sumar kansa ta ɗauke sa ta nufi falo kafin su ƙarasa sai da ta yi mishi huɗuba kan ya nutsu ya gaishe da kakanninsa kada ya bata kunya ya amsa mata da to lokacin da suka karasa falon babu kowa duk suna a dainin area sun hallara domin cin abincin da aka shirya musu dukkaninsu ne a zazzaune saman dainin ciya. zara da ana ke yin aikin zuba musu abinci farin ciki a wurin hajiya adama baya misaltuwa shi ma unkul abdullahi sai murmushi yake sakewa ganin jikan nasa ya yi matukar tafiya da su tun daga kan yadda ya tsugunna kamar wani babban mutum ya gaida su hajiya adama ta ɗauke shi tana shafa sumar kansa ta ce masha allah yaro kamar rainan turai jawar da shi a tare suka ci abinci tana ci tana bashi a baki junid an samu jikin grind ya kankame ta yana zuba mata shagwaba shi ala dole gaji kallon hajiya Adama da Uncle Abdullahi bayan sun kammala cin abincin aka fara kiraye kirayen sallar isha'i mazan suka tashi domin zuwa masallaci shigowa cikin kicin mahabub ya yi fuskarsa a daure babu annori ana da ke a tsaye bakin Sinks tana wanke kwanukan da aka bata. Jin motsin mutum ya sa ta waiwayo don ganin wane ne. Kanin Mahbub ne a tsaye sai ta saki fuska tana faɗin. Mahbub sannu da dawowa. Ashe kai ne ban ji motsin shigowar ka ba. Ya matsa fuska ya muryarsa a gaje ya furta. Kin ban mamaki ana. Yanzu hada ke aka haɗa baki wurin yin almubazzaranci? Sai ka ce gidan obin na abinci har kala biyar? Ina laifin ko shinkafa da wake ne a dafa musu? in ya so sai a yayyanka musu kayan lambu a sama ransa a matukar ɓace yake yin maganar fuskar ana da alamar rudu take kallon shi mabo me kake nufi hura mata hanci yayi magana nake akan almubazarancin girkin abinci da kuka yi saboda sirkan anila dafe kai ta yi da hannu ɗaya please mahabub ka daina magana kada wani daga cikinsu ya faɗo kicin ba tare da sanin ku ba ba tare da sanin mu ba ban san me ke damun ka ba menene damuwarka idan an girka musu abinci kala biyar ko sisinka babu a cikin kuɗin girkin harara ya wurga mata tamkar ƙwayar idanunsa za su faɗo kasa rai a ɓace ya ce a bar zancen zuba min abincin yunwa nake ji girgiza kai ana ta yi kafin ta nufi ɗauko plate ta zuba masa dambun shinkafa ta mika masa matsiyacin kallo ya bita da shi shi kaɗai aka girka da mamaki akan fuskarta ta ce yanzu ka gama zazzaga min masifar almabazaranci na girka abinci kala biyar yanzu kuma kake tambaya ta shi kaɗai aka girka dala ne karbi plate if not shi ma zaka rasa ni. fuskar ta a daure ta yi masa maganar hakan ba karamin kayar masa daga baya ba ba karamar kayar mishi daga baya ba sassauta muryar sa yayi ni fa wasa nake yi miki dan Allah ki zuba mu komai da aka girka yunwa nake ji idan na gama cin abincin akwai wata kyauta da zan yi miki magiya ya rinka yi mata da kyar ya samu ana ta zuba masa abinci kala biyar ta daura masa saman dining table na kitchen yana ci yana santi musamman ma da ya zo kan farfesun ganda duk ya biya su ce, hada su ɗar hannu kamar ɗan maroki bayan kammala sallar isha'i tun akan hanyar dawa daga masallaci onkul abdullahi ya ce da abi yana so za su wuce idan sun koma abi ya ce ba zai yiwu ba dama ba kwana za su yi ba onkul ɗan iya da ke a tare da su yace, yaya ka kyale shi sai mu ga ta kofar da zai fita dama hajiyar shi na cikin gidan dole shi ma ya shiga haba abdullahi yanzu ku kwaso gajiyar hanya sannan ka ce za ku tafi a wani masauki za ku sauka ne da ya fi samu da ya fi namu uncle abdullahi ya ce a hotel ne za mu sauka ya ɓoye musu cewa sun yi gida a abuja uncle ɗan iya na jin haka ya ce ai da kuɗin hotel ɗin da za a bayar gara ka dunkule su ka bani ka bani sai ku kwana a gidanmu don na fahimci kuɗin ne suka yi maka yawa dariya suka sake ga baki ɗayansu suna tafiya suna yin fira gwanin ban sha'awa bayan komawarsu gidan uncle abdullahi da abi suka nufi ɗaki a tare Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mu haɗe da ku a kashi na gaba to mun jin ci gaban labarin kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai a littafin kurkuku zango na biyu kashi na goma sha tara suna cikin yin tafiya zuciyar Gabriel na dukan uku uku tamkar za ta faso kirjinsa ga kishirwa da yake ji babban tashin hankalinsa ina sabatar suka butsa ne a cikin dajin ga dare yana shirin yi musu a dajin fargabansa kada sojojin su ce za su tafi kana tunanin yan uwanka za mu same su lokaci yana kure mana sojan ne ya yi masa